بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام مع تمام الأكملان على حبيب محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أمة جمعية الهداية بيزير الشيخ سنبور لاجدانس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال أمي كم بم مرجيني الفوي هنا أن تهيكا أتونوجا التهيكا لنا حنغدم لنا ذي حاكم دا إيطاليا آمين حيوكا سوسبا تو كبا إلين تهيكا إلنا حنفانيوكا يا ركبونو زنايا دا إلنا أبونا ka a kele ton tonu ara to alu kaka bara ilman alfa abdulkarim za ta aka bara haika fursate na tutu abon to ngaliba la kali kaniyo ka abara alkhairiyo ka don bara gona kuna kimi ilman alfa abdulkarim ana hukum sijisi ana hukum sijci ba halika bon hadika lalle abaran eh akwai da jingar ciyo ko kuna nun abuna ya kuga ba moyi ti ban na irka mar ciwo lalle haika hukum sika bunu a hayu kuna na a di hin ka to macha sai di si domin ka tumani na kasi tumani na rukunun min arkan sala wa rukunun min arkan wudu za zigo ka kai ko bala wala na jingari min zigo na su a diya yara na su a bar zigo da si in cin wajen gar sote ngano mete irpe tam fo ya bonu ngai do kamme nga abar hayka amon baral mazin no ka ko cho in qur'an ngano abar hayka acin nam ajingarani o jingari ajingari kuna tun dan fenge tanci fo amu pi ganna ngan cha se nga dia ka tenge ko tu ban na mana buwe dina ci sinni fo to lalle irba cha se na'am alaci senni famma senni weyno senni weina bara e, e, mana fa karim za tan je tali koyemal heyri bana se a kana musiu salata ka a bara a har ke za ko koye da bi ci irji fa salli fa innaka lam tusalli Yai ka jingari mo bini na jingari abin jingari ka ko to kai ka hay ka boro o tew ana te. anori barin ci bacerse irin cella kariye tika iri jingaro abarano matlubun abarano tilasi ndari keji no arano ka de bor bar hay kan suba kulan nara ma yi kin se bal eh, alfatir kerin man sin ni kuna gon ko ci hatta de bor jingar kabe jingari bo kan jingari bon ntin ka bor kun al ka kun kun yan zanga jel kun ka bor ko sun jingar sai da yi ci se dayya dayya kallahu kama dayyatana eri kuya man lelen zankan na lelen kuya man cikon ko zankan na cikon ko ko man lelen kingar mu mare borse ate kasiman na ka hayo ya sa kuna tumanina na suyu sa kuna eh rasulullahi sallallahu alaihi wasallam andimi fono ka abali halka mutu ka ba mu tertel ni ka bari andimi hay ka bari abin baksine baran ga wajibi kasiman na alkhairi ka nalci ba irin gona kadi alfayu jingari din na cenga koto allahu akbar agon na nasu din kai allahu akbar agon na nasu cenga kwato agon na nasu gore agon na nasu da yadda agon na nasu tuniyo ka kai agon na nasu gore masala agon na nasu halin da ba kurbeni da ya nasu sa kuna an ba hasara kenu n bõngo mana hasara kan banna bãnna dẽn ne rɩkɛ ka se kɛra ana jẽnga jingar tɩ la sɩdi ma jingar da hasara ta yi kamar ciwo. Eh, alheri kul bonbon hendu yagun jingal kuna tofi hendu yagun jingal sikiri hendu yagun jingal kuna ka abara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nadi khairi yori bongose iri bongose wallahi nana ba diyaw a abara hayka himarin ba jama iri ba barin diya zanka na suyudi hasaro ka gunul sen na hasare ka gunul sen rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cenge ko to ka do irin wa ma yeza jinga di mabda'iyan aman sintido irin gura kadiya rasulun da ke manu sallallahu alaihi wa wasallam ka da nuna mojin no gaba ya kace allahu akbar iri ke ya ba ka bisa haikul pai a ga nana na ana haikul pai nan ka kai kare mojin da ya rike nun baka sinin na in baka fadin najat ma rabbi in baka fadi ka sinin nan nurfe e eh, ahima siriya hen no jina <coughs> hen no magono kayyo hen no makke nasu hen no makke bangun no wangar fo milin gwa kada de ba sa boron na eh pesan talo ya bagoro ka faji wa kai makai faji do aman ce ka ta ba lin faji alfaji soru man man kun nori ta kar ko kun to sa de mare den ti la kar su gun haifo kan su sasa domin indi ka ganna president de la republique no ni na araba sen ya to de ya ke ngene bisa ce dubu ngano ka iriyon na ke tare ba se ni ngano rasul sallallahu alaihi wasallam anari ci ba iri demand yo gol kali bukatan duniya jingar kuna mare mare tutu mano za sin ta hala ko ya iri bongo se sadi more hay kali ko en furu na di mo gona ko ngano tira sidimu guna kono ngano jenga ditiyo na haika na rici ba jenga diggo sida yoganna eh, allahu akbar eh, macho macho allahu akbar kace ko to sami allahu liman hamida allahu akbar ka bo sidan gan woyo ba sino rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akiba kalin narke ya kai fajiya ma mare koto mbara eri bara talike no ri bara bukata ke no kali bukata ri kwega din kai sa kai tere bi folon kute mamarigan nan bon wade man diyo ay ka rasulun liki bana sallallahu alaihi wa sallam nga ci dinci allahu akbar lika ya ban sin ti lika ya bi kanan danna hunan duniya sarina lin nar sin ti faje ma zin zin jina domin makanan deman ka jisi zin yodi banna mama zin yodi sin to allahu akbar ci allahu akbar di banna سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك مجنور كيزي جاي ما تبتن كي ترجع كي كان يا بر تقول كي إرجون سابو نن سابو توتوما نرجون سابو جاي ما تبتن جن نن سابو توتوما وتبارك اسمك كي ترى ما بر كاتكين هاي كل بيبو وتعالى جدك كي ترى نجيكو هاي كل آتكي هاي كل تيبو ولا إله غيره كيف فسكا همان مغانا نتيم دانا تيني الفاو زينا كان نركي تعفي كراسي سادي مرينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتمت إرنتي دمان ديوضب اللهم وجعت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin mazi yi wa kulfaita hay ka rasulu na ci bana din ta ka beni ana mo jenni kai kana sanan na ganna ta kana gunan na borfo wa ma ana min gana salati ajin gari na wa mamati na ومحياي نابني ومماتي نابني نابو كاب كاب لله رب العالمين انت تراك من كل تقول الفاو تصديقنا بالإيمان بالله تمنو يركي سيكوني امن تمنونا نرسول تبكالي ملكي زينا غدي سادي موريني إرنك اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلك مري موران النتاليو كما بعدت بين المشرق والمغرب لأن كان نوين ونيان نوين كان موران الفاو han na barko sun tali kam gani wa nakini min ad-dhunub wal haqaya kama nakayta as-sawb al-abyad min ad-danas ma gani dan kan na tafi tari gani kamora ni nazibi kur ma mora ni na tali alfa ya rasuli an al-shibai kadin te wo yuno bo nasu nasu di kona mo wo ma de man di wo kembo wo se alfa maniri na ngariyo maniri dumba mana to de ya de nan ngati takabini ambara halka mari cindi foy gunu marka gara hayka ndobun jingari ga haykari kwe ci jinga dinna fatiha cukabi fatiha di bungo kuna di man di gunu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqim ni no riba gana mari gari min hin kan gana mari gari hin ka talina mari ci ba ka bar didi alfa'i di na subunu ngabar gun ko wote ifan bi ni kali kay maran ta su Ana anabini nga rasuli fifire sallallahu alaihi wasallam den na cengi koto ka bini kace sami allahu liman hamida irke na sabu kai sabu kam ga kitre sabu wahani ko ga sabu ya. sadi semba ce rabbana walakal hamd nin norke ki bi ni abar haita ngon in himayu na sabu kultai sabu ce ne bi hen kultai ni ya mayun na sadi macha allahumma ighfir warhamni wajburni wahdini warzuqni wa'fini warfa'ni alfaru ili se ili bomo se nan kin makai ili kwen ma ko sa tai kama sisibi kama da ba ta lo ga ka zaka da malikan wahdini ka siriyani warzuqni ka arzuqtawa ihin no kul pema arzuqtawa wannan ma arzutawan na kowe ma arzutawan na biyu ma arzutawan na nuru ma arzutawan na kaikar ma arzutawan na bortene na buru baksine akuna wana kune wa afini ma ba kana lafiya ga kuna warfa'an ma darja kara alfaru wannan ki bor maka yi kate annabi cin ka te maka yi ka te jingar kuna mata ne sai ni fo to na rikariyon na jumbola loina ba su irin na bitin na nawayen mun mani man kadi su ba ma kana sujingar kura kamari wote anabin fi sunan tirmizi kuna wa abu daud wa ibn hibban akona nakaya wa wa fi riwayat an-nasa'i wa sahahahu albani na nasa'i min riwaya kuna ngal sheikh albani a ati hadisi bi abu dari hunindi sen ko to mana hay kari bakaina sami allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd nun fo ngati hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت وشيء بعد حيث أيارك كرواية يكون أنا حديث أبي هريرة نبغوغن كوتشبا كان نرقيكم كوتشي اللهم ربنا لك الحمد آه. أولي ربنا لك الحمد إن نرقي سابو برهم أنت اللهم ربنا لك الحمد دينك إن كنت سمع الله والمن اللهم ربنا لك الحمد ni a himalun na sabu kaci ci fa’in na man wafaka domin da yawar kan na sata nan sawan na yake mini ami tutuyo a bainin bukata biya na da yawa kan rin na rigina irin gwan kadiya abu wani ci a tiki nan kana riwaye ka eh, ibn abbas bin koci allahumma rabbana lakal hamd mil'u samawat wa mil'u al-ard وملء ما بينه وملء ما شئت وشيء بعده أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا مؤتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد تودي نانشي إرينشي إرين يارك ما ليون اللهم ربنا لك الحمد ني أقول نسابو يقول تي ملء السماوات سما ما تنن كي ترسابو وملء الأرض ganna maton nan sabo anta wa mil uma bainahuma sabo matto hay ka gon sanan da ganna bin bin wa mil uma shi sabo mai ka to amana da matto hay kan fitere ba alfayo no fanga cin ma yara kan ma bar hay ka la mani alima aqit hay kan namu a hungo pes a pesi wala nu'ti lima mana halka min bin na gana ni tan ka gunna ni kata kana sai wala yan yanfa uzal jar kai kai fuka ga kai na su ka kai ka amfani in kai tirani to diya alfaru wodi do kul payna tori ana to boro mabbi kal khairi gono de boro kuna no rabbi filli nan kanan ngadi bomo boro kuna kan ngadi bomo ci balse irin ruwa ka ci haika irin manan nan laka fonto nan yi ka kana hal sallama do allahumma inni a'udhuka min azabi jahannam wa min azabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wa min fitnati al-mamat wa min fitnati al-masih ad-dajjal wa min al-maghrib wal ma'far alfayo ngano orinti korokana suka hayo si ana ci sinni fo to sinni bibili yuno ka iligun ko goli bongoda asaran bannan namoti sat siramayu إلين لكن والله إلين غنا عند بعد عليه الصلاة أنا حيو دم دم لسه نوري بمو هم فاني قمنا إلين هم فاني أبون جنجر كنا كبس هاي كاري بيبا أسوأ الفتن جنجر دي أتينا وكاكا ماري أنت نوسي أسأل كيما تشيبون كامل أكو تريد المبيل بركلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على عبدك ونبيك محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته